Assalamu alaikum jama'a. Da farko dai ina mai baku hakurin shirin da kuka ji kwana biyu, kasancewar rana ɗan wata jarabawa ce ban yi bidiyo ba kwana biyu. So a yau sabon bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake yin nau'ikan rubutu kala-kala a WhatsApp kuma ba tare da kayi amfani da wani application ba. So wannan bidiyon yana da amfani sosai ku daure ku kalle shi har ƙarshe domin ku ilimantu ku amfana ga abin da zan koyar. So akwai rubutu kala-kala da ake yi a WhatsApp. wanda yawancin mutane ba su san kuma yadda ake yin shi ba kuma yana da sauƙi sosai so wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku yi wannan so ku yi subscribing channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyoyinmu masu amfani irin waɗannan su wuce ku yawa da farko zan shiga cikin whatsapp ɗina na nuna muku yadda ake yi bari na nemo ɗaya lambata na gwada a kanta so wannan ina cikinta so abu na farko da ake yi shine bolt bolt shine rubutu ya turu so ana amfani da wannan sosai a wasa musamman a hedin na rubutu ma'ana rubutu da yake saman sakon da zaka tura kana so ya turu domin ka fito da abin da zaka tura din so wannan yadda ake Bolt shine star ake sa a tsakiyar rubutu so kun ga ya turu to wannan shine ake yin bolt star a gefe gefe abu na biyu shine italic italic shine rubutu a karkace so wannan shine abu na biyu wanda yake da mahimmanci sosai in kana so ka fito da wani abu a cikin rubutu a ganshi karara to ana yin italic italic abin da ake yi shine underscore ake sawa a farko da ƙarshen rubutu kun gani ko so wannan shine italic abu na gaba shine strike through ko kuma line a tsakiya ka yi layi a tsakiyar rubutu so shi ma wannan yana da mahimmanci sosai ana amfani da shi sosai shi ma so yadda ake yin shi shine kun gani na sa a tsakiya shi ma yadda ake yin sa kenan abu na gaba shine tin ka yi rubutu siriri so shi ma wannan ana amfani da shi sosai wani lokacin kana so ka yi mai rubutun da yake ya turu da kuma wanda yake siriri to ya ke yin tin shine su kunga ya canza wannan shine thin rubutu su abu na gaba shine combination na bold and italic ka hada ya yi turu kuma sannan ya karkace shi kuma bold italic yadda ake yin shi shine su kun ga ya karkace kuma sannan ga shi ya turu su wannan shine bold italy abu na gaba kuma shine bold line yana da ya, turu kuma sannan an jala ya tsakiyan shi shi kuma yadda ake yin shi shine kun ga wannan gashi ya turu kuma sannan gashi yana da layi a tsakiya so shi ma yadda ake yin sa kenan ba tare da application ba so sannan muna da abin da ake cewa mix za ka iya haɗa da yawa ka yi su lokaci ɗaya so wannan shi ake kira mix idan kana so ka yi mix yadda ake yin shi shine so wannan kunga ya haɗa abu uku ya turu ya karkace yana da layi a tsakiya so wannan ɗaya daga cikin mix kenan so waɗannan wasu daga cikin nau'ikan rubutun da muke amfani da su a whatsapp kenan waɗanda ba tare da manyan amfani da application ba kuma suna gyara mana sako, suna tantance sako. so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da tambaya ko wani ƙarin bayani da ka yi comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa sai an jima.